ذلك على قومه مهزلين قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنهم الأرض العظيم وقال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 yan uwa masu albarka muna yi Allah hannun wa ta'ala godiya cikin yardarsa da amincewarsa da ya hada mu a wannan mahada mai albarka a cikin wannan masallaci masallacin tunawa da wato ɗaya daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine mus'ab bin umayr wato a wannan masallaci masjidu Musa Abdul Umar, masallacin da yake kan kwanar zuwa gidan sheikh dr abdullahi abubakar gero allah ya ji kamadan da gafara a mun haɗu wannan farfajiyar masallaci tare da jagororinmu na wannan masallacin musamman shi jagoran wannan masallaci imam kamal muhammad argungu wanda yake ne fi arguna majalisar malamai ta argun bulokar gamman muna tare da shi a wannan wurin akwai amirul umma wato ɗaya daga cikin shugabanninmu na wato malumanmu masu wa'azi kuma wanda yake shugaba ne shi ne amir na jiha na mss wato a muna tare da shi a wannan farfajiya da sauran wayansu wayanda ga sunan birji wayanda ban ambaci sunansu ba akwai shi kan sha'adarar muna tare da shi da irin social media wanda duk ga sunan mun zo tare da su a wannan wuri abu na farko ina godiya da mutuntawa da wannan masallaci suka yi man duk da kasancewa ta karamin almajiri amma suka ga dacewar bari su gayyato ni kuma suka ɗauki wannan maudu'i suka ce in zo in ce wani abu maudu'in da za mu tattauna shine wato falalar wato goman farkon zirhijja da kuma ayyukan da ake so a yi a cikin wayannan goman farko da muke jiran zuwarsu a mahangar ƙur'ani da sunna da maganganun malamai masu biyar kwakwan na bincike na ilimi in ba a manta ba wannan rana yau muna ranar alhamis ne alhamis ita ce ashirin da bakwai ga watan zulka'ada hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wadda haka ne? Eh, da shidirin? ta ok yau muna ashirin da shidda yawa yau muna ashirin da shidda ga watan zirkada hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina alif dubu daya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda shi ya yi daidai da yau muna sha hudu ga watan biyar miladiya haihuwar annabi isa da maryam mm. in saha shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda don wa masu albarka ina roƙon allah ki kama muna wannan aiki kamar da na ambata a haguna akwai amirul umma wato shine ustaz na fi kabiru muna tare da shi a wannan wurin a dama da ni kuma ga adaran ba. saboda haka kuma a gaba gare da ga ɗalibai nan yan uwa abokan karatu Allah shi muna jagora da farko ma da ce alhamdulillah rabbil alamin godiya ta tabbatar ma Allah ubangijin halakar la'azumi na nafsi Allah shi ne wanda ya halicci zamunna wa faddala ba'daha ala ba'd Allah ya da sashen zamani akan wani sashi wakasta mawasimin matsa'a Allah ya kebance wato lokuta na da'a wato ta za'a mafi hasana wanda yake lullin kawar kyawawan ayyuka a cikinsu wato rufa a daraja kuma ana ɗaga darajar wato bayan Allah a cikin wayannan kwanakin wato gufaru fiha sayyi'at kuma ana gafarta miyagun ayyuka na bayan Allah a cikin wayannan kwanakin ahmaduhu ina gode masa subhanahu tsarki ya tabbatar masa wa ashkuruhu ina ƙara godiya gare shi wa ashhadu na shaida Allah ilaha babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah wahdahu shi kadai yake la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wa shaɗu na shaida anna Muhammadu, lalle annabi muhammadu abduhu bawan allah ne wa rasuluhu manzon allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi salati da aminci ya tabbata a gare shi da iyalan gidansa wa sabi da sahabbansa wa sallaman da aminci tasliman da amincewa kasiran masu yawa ba da amma ba'adu bayan haka fa inna min a'azami mawasimul alkhair yana daga cikin mafi girman lokutan ibada na alkhairi allati imtanna Allah biha ala ibadihi wayanda Allah ya yi ma bayansa ni'ima da suwa sune wato ashar zulhijja kwanakin goma farkon zulhijja tilkar ayyamul mubaraka wayannan wasu kwanaki ne masu cike da albarka allati jama Allah fiya ummahatul ibadat wanda Allah ya tattara muna manya-manyan ibadoji a cikin su min salatin da abin da ya sallah wa siyamin da azumi wa sadaqatin da sadaka wa hajjin da hajjin wa zikirin da zikiri wa takabirin da kabarbari wa hiya ayyamun azimatin wasu irin kwanaki ne masu girma aqsama Allahu biha fi kitabihi wanda Allah ya rantse da su a cikin littafin sa mai girma wa shahida la annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da shaida bil khairiyati wal fadli cewa kwanaki ne na alkhairi kwanaki ne na falala awwalan na farko fadla ashar hijja, fil qur'an al karim falalar kwanaki goma farkon zulhijja a cikin alkur'ani mai girma na daya malai ce kasaballahu biha Allah ya rance da waɗannan kwanakin qala ta'ala Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wal fajr hmm. wa layalin ashr hmm. wal shafr wal watr hmm. hal fi dhalika qasmun li dhil hijr Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsa da wayannan kwanakin Allah ya ce wal fajr Allah yana rantsuwa da lokacin ketuwar alfijir wa layalin ashar kuma Allah yana rantsuwa da dare rai wato guda goma wayannan dare ran guda goma qala ibn kathir rahimahullah ibn kathir Allah shi masa rahama yace almuradu biha abinda ake nihi da layalin ashar shine ne zulhijja inda jamhurin mufassiri a wurin jamhurin malaman tafsiri wa ibn abbas ibn abbas radiyallahu anhu ma yake iya asharul udahi su ne kwanakin nan guda goma wayanda ake laye a cikinsu wa idza aqsama Allahu bi shay'in yayin da Allah ya rantse da wani abu dalla ala izam sha'anihi wa fadlihi wannan yayi nuni akan girman sha'anin wannan abin da farallar wannan aiki da farallar wannan abu yasa Allah ta'ala ya rantse da su saboda haka nan mun jo nan dareren duk da malamai su yi ta maganganu me ake nihi da walayalin ashar wasu suka ce goma farkon ramadana wasu suka ce goma tsakiyar ramadana wasu suka ce goma ƙarshen ramadana wasu suka ce goma farkon zirhijja da sai aka samu al'imam ibn kasirin rahmatullahi alaihi ya wada abin da jamhurin mufassirina sun ka kai a kai shine goma farkon zirhijja hmm. sannan an nuna mana abdullahi ibn abbas ma ya ambaci irin wa'annan cewa dai su ne da ke goman farkon zulhijja sannan duk da allah ya rantse da abu malamai suka ce wannan alama ce da ke nuna girman sha'anin wannan abun da falalar wannan abu yasa allah subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa da ababe da yawa babu lokacin da za mu cewa sai mun yi ta kawo su annabi muhammadu yana da daraja da girma a wurin allah sai da allah ya rantse da rayuwarsa ya ce wani amurka ina rantsuwa da rayuwarka saboda ni allah ya nuna girma da daraja da matsayin da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya da shiya قال تعالى الله سبحانه وتعالى ياتي واتو ويذكر اسم الله في ايام معدومه ولكل امه جعلنا منزكا ليذكر اسم الله في ايام معدومات على ما رزقهم لهم بهيمه الانعام فالهكم اله واحد فله اسلموا وبشر المؤمنين Allah ya ce domin ku ambaci sunan Allah fi ayyamin ma'alumat a cikin ayyamin ma'alumat me ake ni da ayyamin ma'alumat qala ibn abbas radiyallahu anhuma abdullahi da abbas Allah shi yarda da shi da mahaifinsa yace al-ayyamun ma'lumatin kwanakin da ake kira ayyamun ma'lumatin sune ayyamul ashari wato kwanaki goma farkon zulhijja wa fiha yushra'u takbir a cikin wayannan kwanakin aka shar'anta kabarbari yawan kabarbari wata halili da yawan hailala wata hamidi da yawan tahmidi menene takabiri Allahu akbar Allahu akbar menene tahlili la ilaha illallah menene tahmidi alhamdulillah idan wayannan kwanakin suka fita sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za ka ga sun bazu cikin kasuwa da tashoshi da duk inda wurare suke haɗuwa suna ta zikirin allah suna yawan maimaitawa suna ɗaga muryoyinsu domin tunatar da mutane ɗaya daga cikin su yake cewa nukan shiga kasuwa ba don saye da sayarwa ba kawai don dai in yi kabar bari kuma in tunatar da mutane muhimmancin yin kabar bari a cikin nan kwanaki abu na uku ikimaru dini fiha abinda ke nuni darajar kwanakin shine Allah ya cika addininsa a cikin wayannan kwanakin Allah ya ce اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نعم. فمن اضطر في محمصة غير في الإثم فإن الله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى يتي اليوم أكملت لكم دينكم يوم ناتك مفع الدين وقد نزلت يوم عرفة في حجة الوداع أنت ونن آية تاسوكني يوم عرفة رانا عرفة في حجة الوداع حج بنقانا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو من أعظم أيام العشر ذي الهجة وأن إتا وتورانا عرفة إذا تيما في جرما kwanakin goma farkon zirhijja kenan ayat ta sauka ne cikin kwanakin wato goma farkon zulhijja wannan na ƙara nuna daraja da falalar waɗannan kwanakin saboda haka in mun kalli waɗannan hujjojin hujjoji ne da suke ƙarfafa mana daraja waɗannan kwanakin sadisan abu na uku fadar ashirin zulhijja ta sunnatun nabawiyya wato falalar goma farkon zirhijja a sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na farko a da ayyamu ilallah su nan kwanaki goma farkon su ne a da ayyamu mafi ƙaunatuwar kwanaki ilallahi a wurin allah hadisi ya tabbata daga ibn abbasin radiyallahu anhuma annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi rahama tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ma ba wasu kwanaki al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah wanda aikin alkhairi aiki nagari yayi kaunatuwa a gurin Allah min hadhihi al-ayyam sama da waɗannan kwanakin ya'ani abin da aka ni a tara zulhijja kwanaki goma farkon zulhijja faƙaru sai sabbin suka ce walar jihadu fi sabilillah ya manzan Allah hatta da jihadi saboda Allah ala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace walar jihadu fi sabilillah hadda jihadi saboda Allah illa rajulun kharaja bi nafsihi sai dai mutumin da ya ta jihadi da rayuwa ta wa malihi da dukiya ta falam yarji min zalika bi shay'in bai dawo da komai ba bai dawo da dukiya ta ba bai dawo da rayuwa ta ba shi dai za iya kamanta ladarsa da darajarsa da wanda ya ibada cikin wa'annan kwanaki wannan hadisin imamul bukhari ya hitar da shi mala yace wa hadal hadisi yadullu ala anna al-amal as-salih hadisin yana karantar da mu lalle aiki na kwarai fi hadhihi al-ayyam a cikin wayannan kwanakin ya yayi falala min al-amal fi ghayriha sama ga aiki cikin kwanakin da ba sa cikin su min ayyamu sana na daga kwanakin shekara kun ga yanzu misali yau muna wato ashirin da shidda ga watan zulƙada ko ba haka ba to ibadar da mutum ya yi cikin wa'annan kwanakin ba ta kai falalar ibadar da mutum ya yi ba in wa'ancan kwanakin da muke jiran zuwansu cika zo saboda haka sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ta tabbatar muna falalar wa'annan kwanakin abu na biyu ne wato al-ijtima'ul ummahatil ibadatu ziya haduwar manya manyan ibadodi a cikin wayan don kwanaki ibadodi manya don haɗuwa a cikin wayan don kwanakin na goma farko wanda wannan na nuni ga falalar kwanakin an al-hafiz ibn hajar rahimahullah al-hafiz ibn hajar Allah ya kara masa rahama yace wallazi yuzhiru abinda ya bayyana karar shine anna sababa timtiyazi ashar zulhijja wato dalilin da yasa wayannan kwanaki goma farkon zulhijja suka sha bamban da sauran kwanaki limakan istima'u ummahatil ibadatu fiya saboda haduwar manya-manyan ibadodi a cikinta وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج kun ga a cikin da kwanakin akwai sallah a cikin wayannan kwanakin akwai azumi a cikin wayannan kwanakin akwai sadaka a cikin wayannan kwanakin akwai hajji wala ya ta'atti zalika fi gairiha in ba waɗannan kwanakin ba ba a samu kwadakin da ibadodi irin waɗannan suka haɗu a cikin su in ba su ba kun ga ce wannan karara yana nuna mana darajar waɗannan kwanakin abu na uku yau mu arafa ranar arfa tana cikin waɗannan kwanakin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma min yawmin min an ya'tika Allah fihi abdan min na babu wani yini wanda Allah yake yawaita yanta bawa a cikin waɗannan kwanakin minan nari daga wuta min yau da arafa sama ga ranar arfa duk kwanakin duniya da ta sani babu ranar da allah ya fi yanta bayansa ya yanta bawa daga wuta sama ga ranar arfa wanda ranar arfa tana cikin waɗannan kwanakin na goma farkon zirninja imam muslim ya rawaito wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce siyamu yau arafa azumin ranar arafa aka siba alallah ina kyautata zato ga Allah an yi sanati yana kankar zunubin shekara daya allati qablahu shekarar ta zo gabaninsa wa wasanata allati ba'dahu da kuma shekarar da za ta zo bayansa kun ga a ce yana kankare zunubai masu tarin yawa wannan hadisi imam muslim ya hitar da shi abu na hudu yau mazaha ranar layya ranar suka ranar hadaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce a'azamul ayyam inda Allah yawman mafi girman kwanakin duniya a gurin Allah shine yawman nahar ranar layya thumma yawmal qir sannan ranar da ake kira yawmal qirri wace rana ta ake kira Yomar qirri ita ce ranar da muke kira ranar rabon nama kenan an yi sallah yau sai gobe Ta wanda ta kira Yomar qirri kenan daraja ta farko shine yawmal nahar wanda yawmal nahar suna daga cikin kwanakin goma zulhijja sannan Yomar qirri imam abu dawuda ya fitar da wannan hadisi kuma wasa wani albani babban malami allama muhammad nasiru zai albani ya inganta wannan hadisi wa yawon nahar ranar da ake kira yawan nahar ko yawan idi ita ce ranar idi wa huwa afdalu ayyamud duniya ita ce mafi falalar kwanakin duniya inda kasirin min ahalin ilmi a wurin mafi yawan ma'abuta ilmi na uku limaza fuddilat ashar zulhijja me yasa aka fifita goman farkon zulhijja saboda ne mala ce, zakarar ulama'u malamai sun ambaci asbaban dalilai kasirata masu yawa minha daga cikin dalilan da malamai suka kawo yasa aka fifita annallaha aka sama Allah ya rance da wayannan kwanaki أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لها بالأفضلية النبي يا بعد شهد وإنهم كواركين سوى سنة فللا أبنوك اجتماع العبادات الكبرى haduwar manya-manyan ibadodi a cikin wayannan kwanakin sannan na hudu wujudu yau ma'arafa fiya samuwar ranar arfa a cikin wayannan kwanakin wannan yana daga cikin dalili karara wanda ya tabbatar da wayannan kwanaki aka ce sun yi kowaɗanni kwanaki falala sannan wujudu yawmin na harfiya, samuwar ranar layya a cikin wayannan kwanaki sannan mausimun littau ba wa zikir wa ɗa su ne kwanakin ibada na tuba ga Allah na zikiri ga Allah da da'a zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala قال امام ابن رجب رحمه الله عليه ابن رجب سنن متن ما لم حديثين yake cewa ayyamul ashari kwanaki goma farko na zulhijja afdalu ayyamud dunya ala itlaq saki ba aidi su ne kwanaki mafi daraja a cikin kwanakin duniya ala itlaq kai tsaye duk cikin kwanakin duniya idan ana magana giri to babu wani yini da ya kai su daraja amma yana magana dare to dare ran da a ƙarshen ramadana kamar daren da ta kadari wanda ya yi su wanda magana dare ake amma idan ana magana yini to babu wasu yinan nuka wayanda su kai wayannan yinuka falala da daraja to me yasa ake gamewa sai a ce kwanaki duk da yinin su suke da daraja kwarai amma sai a ce kwanaki saboda ni saboda shi ma dare ya samu daraja saboda yini Allah ya samu dace faraja an na hudu al'amalu saliha al-mashru'a fi ashar zulhijja wato kyawawan ayyuka wayanda aka shar'anta a cikin goma farkon zulhijja na daya a taubata sadin an shar'anta muna tuba ta gaskiya bayan bagilin musulun ya kamata ga musulmi an yi bala hazi da ayya ya fuskanci waɗannan kwanakin bitaubatin nasuha da tuba wadda ake kira taubatin nasuha wadda ikila'u min zunub da kuma tiranta daga zunubi qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yace wa tubu ila Allah jami'an wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa tubu ila Allah jami'an ku tuba zuwa ga Allah baki daya ayyuhal mu'minun ya ku mu'minai saboda haka anan kira ake zuwa ga mu'minai su tuban mu Allah subhanahu ta'ala domin Allah subhanahu ta'ala yana karɓar tuban bayi a cikin irin wayannan kwanaki abu na biyu daga cikin ayyukan da ake so wato mutum ya kula da su shine almuhafazatu ala salati kiyayewa akan sallah dukkanin salloli na farilla ana so ka kula da su ka ƙara ba su kulawa sama ga kulawar da kake bayarwa ga kwanakin da ba sa cikin waɗannan kwanakin mala ya ce wa khasatan keɓanta ma salatul jama'a ka kula da halartar sallar jam'i a cikin waɗannan kwanakin annawasu ka kula da nazirfili ƙiyamun laili ka kula da ƙiyamun laili a sunanin rawatin ka kula da sunanan zawatin sunonin nan da ake wanda ake kira raka'a goma sha biyu a cikin kowane yini annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa alamun ku sani anna khairu a'malikum mafi alkhairin ayyukanku shine as-salatu sallah abu na uku siyam shine azumi yustahabu as-siyam ana so mutun yayi azumin at-tis'a min zulhijja kwanaki taran zulhijja tun daga ɗaya har tara ana so kai azumi wa khasatan yawma Ke keɓance ma ranar arfa ana son ayi azumi wa kana ba'adu sarf sashe daga cikin magabata sun kasance ya sumunan kullaha suna azuntar ya ashari suna azuntar goma nan gaba ɗayansu ƙada imamun nawawi rahimahullah imamun nawawi Allah ki masa rahama yake cewa siyamuha mustahabbu azunta wayannan kwanakin mustahabbi ne istihbaban shadida mustahabbi mai tsanani wato mustahabbi mai karfi abu na hudu daga cikin ayyukan da ake so a yi cikin wayannan kwanakin shine at-takbiru wata halilu wa zikiru ana son a yawaita kabarbari hailala zikiri Allah subhanahu ta'ala ya ambata kamar da adadin madazu ya kawo wannan aya da Allah ya ambata mana. wa yaskur sumallahi fi ayyamin ma'lumatun mun bayani a ta wa kana umar wa abu huraira ibn umar abdullahi dan umar wa abu huraira da abu huraira radiyallahu anhuma ya faruja jani ila soki su biyu suna hita zuwa kasuwa fayukabbira ne su biyu suna yin kabarbari fayukabbirun nasu bi ta kabirihi ma mutane na yin kabara da kabarbarinsu misali ya an ga ce yau ɗaya ga zilhijja sai da suna sha allahu akbar mutane na cewa Allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah wallahu akbar wallahu akbar duk wanda ya gama da su in sa gama da ka ce Allahu akbar kai ma sai ka ce Allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah wallahu akbar wallahu akbar in sun kace inda mai shago ma'auna ko ina suna zuwa suna yi ba shari'a ba ke nan? shi ke nan kuma koyar su kai ma yin za ka yi ba ana gaba kai ma yan kwanaki su ɗaya eh. ake ba iri ne na hake. a ya za a ce ka na bida da kai ai na haka bisa ga tsarin shari'a kai tun da muka ba ta na yi ba wanda ya kawo ta iyaka kuma ga haimun karanta da su wanda ya saurara ya sai ce eh ai haka magabata suke eh magabata na yi saboda haka ana yi menene sirrin tunatar da mutane ana A ka ji haramin makka da haramin madina da an ce yau in kana son kasancewa yau ɗaya ga zirhijja duk su da suke wajen masallaci za ka ji sun ware amsa waɗannan kabarbarin har sai kwanakin nan sun kare sai dai in sallah an rasuwa haka za ka ji suna ta yi waɗannan su kun. an riga a yi set ɗin kabar kabarbarin da suke saboda haka ba laifi ba ne wallahu alam siyagu takabiri sigogin wa'annan kabarban da muka yi magana ana yi ya siga suna da siga daban-daban ana cewa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd kuma muna ji wannan wannan siga ɗaya kenan ko siga ta biyu Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira ana yin wannan siga in kai wannan kaji ka kusa sai ka dawo ga ta biyu an gane ko anwa'ut Takabir nau'in kabarbarin at takabirul mutlaq su kabarbarin akwai at takabirul mutlaq su at takabirul mutlaq suna warawa min dukhulil ashari tun daga lokacin da goman farko suka shigo ila akhir ayyamin tashrik har zuwa ƙarshen ayyamin tashrik menene ayyamin tashrik kwanaki uku bayan sallah kenan sha uku ga wata sha ɗai sha sha duka ana yi to kaga irin wani ana ce mishi takabirul mubala an gane sai a takabirul muqayyad su a takabirul muqayyad su kuma ba da salawati suna fara ne ba da salwati bayan salloli min fijiri yau mai arafa tun daga alfijirin ranar arfa kajiya kaga saɓanin mu da aka karantar da don mutu an kai suna farawa ne daga azahar ɗin ranar layya haka gari yi mun karanta cikin risala da askari da sauran. ni dai haka da gani don sani ba ku ya kuwa gani eh? azur din azur din ranar sallah ake fara to amma sai manan malai a daga asuba din ranar arfa ake fara daga asuba din ranar arfa ake farawa to bari mu ji a kare yaushe sai a kare ila asari akhir ayyamin tashrik zuwa la'asar din karshen ayyamin tashrik to muku sai aka ce a kare asuba ko haka ne to wallahu alamu Allah addabtar na kuna tare ne to na biyar shi ne kira'atul ƙura'an daga cikin ayyukan da ake so ai akwai Al-Qur'an. ƙura'an fahiyar ayyamin mubaraka kwanaki ne masu albarka ta su za'a fi fiye alhassanan ana lallanka ayyuka a cikin su. annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man qara'a harfan min kitabillah wanda ya karanta harfi guda cikin littafin Allah falahu bihi hasana yana da hasana wal hasanatu ita ko hasana guda da ashara amsaliha daidai take da goma irin ta abu na shidda as-sadaqatu wal ihsan ana son sadaka da kyautatawa a cikin wayannan kwanakin was-sadaqatu fi hadhihi al sadaka a cikin wayannan kwanakin tana da girman lada Allah ya ce wa ma tuqaddimu li anfusikum wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah huwa khayran wa a'zama ajra Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma tuqaddimu li anfusikum 'inda gabatar na alkhairi za ku same shi a wurin Allah na bakwai shine bidulwa da jeni da'a ga uwaye ana so a ƙara yin uwaye da'a a cikin wayannan kwanakin wasilatul arha da sadar da zumunta min a'azamil a'mal fi hadhihi al-mawasim yana daga cikin mafi girman ayyuka a cikin wa'annan kwanakin ibada shine al Al'isanu ila al-walidaini kyautawa zuwa ga uwaye na daga cikin kyautawa gare su da abin da kyauta zuwa ga uwaye ziyaratul aqarib da kuma zuwa ziyarar dangi yan uwa sannan islahu zatul bayyin shine yin sulhu tsakanin yan uwa masu gaba abu na takwas al-udhiyya layya wahiya min sha'air al-islam al-azima tana daga cikin manya-manyan alamomin musulunci ita layya Allah ya ce fasalli li rabbika fasalli li rabbika Allah ya ce ka yi sallah domin ubangijinka kuma ka yi layya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ma amila adamiyyun yawman nahar ma amila adamiyyun yawman nahar dan adam bai taba aikata wani aiki ba ranar layya amalan bai taba aikata wani aiki ba ranar layya ahabba ilalla wanda ya soyuwa a wurin Allah min ihraqi dan sama ga a ce ya zubar da jinin dabba sadaka duk abin da kai wannan ranar in dai baka yanke dabban laye ba an kware ka to na samarin mu don Allah jama'a kai wannan sakaci da muke ya yawa fa wallahi ya yawa ga kada waya ta dubu ɗari uku eh dubu ɗari biyar yanzu malam Allah shi a shida abinci nake da shi ni kira inda abinci ne ke nace aje a sahi kasuwa a fesuwa aje a bi domin dabbar zai ne ne to ka diba abinci wa sai sai da abinci in kana da shi ka sai suwa mana lokaci ne ka je ka yi layya kuma karka kwanta kana jiran wani ya baka duk yadda za ka yi da kanka ya yi wani ya baka kawai ka je ka samu kanka ran wani ya baka ya taba ka samu kanka lokaci malam don Allah don Allah matasan don Allah musamman waɗanda ba su yi aure ba sai ga mutum na wakewa da don bai aure ba bai layya sai ce wa in yi layya yawa su uwa da ubawa. in akwai hali sai tsohuwa nata ka ma tsoho nashi ga naka kuma kai baka kai aure ba ba kai aure ba amma ga naka da Allah ya uwa a kokari a kula da wannan eh, Allah shi mana jagora to amma da shi kan mai iyali an ce mai an kai ai malan rashin layya ga mai iyali ya yi kama da mutuwa ya yi kama da mutuwa duk mutumin da adda iyali kana da mata ko ita tsaye gare ka daga kai sai ita in ba ka yi layya ba abin da ya yi kama da mutuwa rashin layya kawa saboda za a ka kami kafin ɗin za ta kamun to wani sadaka in ce gidansu ya yi wance in ce gidansu sai ta sabbatu ko mai taɓo hankali na ba haka ba ne wallahi malam ya abin nan in ya gace masa ɗan bunsurunka in shi ɗi allah hori maka ka ko ina ba ta zuwa sai ta ce a kawo hanji ta yi nan ta yi ta can ta kai kwallo ta kai mai a toya hanji abin da gudun ban sha'awa to kajiya kaga duk dai akwai matsala ni dai alhamdulillah ni dai alhamdulillah ina jin sun shekarar ne taba sun shekarar da ya aure ban taba sanin shekarar da aka jarata mai laye ba ban taba ba ban taba gama da wannan shekarar akwai shekarar da na ban da kudin laye na je asibiti an kamin tiyata yan kudin nan da mutane hakawa sadaka eh. mallan wallahi su na hada dubu goma shashinta ban mantawa ina dawowa kudin nan da aka bani na hada cati a sunan rago kuma ga wallahi ga wannan lokacin rago abinda an rago dubu goma shashinta sai dubu idan to sai hisu su mallan sai ragon dubu ɗari biyu ina kwanci asibiti iyali na ta koyi wani ko bana akwai lai mace akwai ta duk inda an zato ba san labari mai kula da ina da sun suna tun suna aje yan nasu ina na ina nau asu malam ina na ina da nau asu wato gidan malam akwai muhimmanci ga daga mai lahiya a bara akwai alheri a kace da wani ai malam alheri na mai kyau kuma malam mu ga irin rashin lahiyar mu ai mutum guda sai ya zo da alheri mai yawa malam ba irin yanzu ba ga wancan lokacin alhamdulillah mutum guda na iya ɗauka alheri mai yawa shi kawo eh, wala mala haka da tara yan kuɗin na dubu goma ya da ban manta wala da su ne layya saboda haka abin ne ganin nika yi niyya ce ka sa niyya kuma ka yi da gaske kai ka ɗauka komi za ka iya sarwantar da shi akan muhimmancin layya billahi lazi la ilaha illa wa kaga wa in eh, yanzu daga layar da barazana ina so kaka kuma yanzu ina tare rago biyu da ita Hmm. la ilaha ina sai ka ina ga abin da kai min barazana in je in kai gobi na ilayya don na san layin na ta. saboda don Allah jama'a don Allah mu gyara niyyar mu kyautar niyyar mu wallahi mu duk abin da kun gaji mu faɗa muku tsakaninmu na da Allah muka faɗa muku shi saboda don Allah a mun ba sai da iyali ba ko babu iyali alhaji aminu a yi social media ko ai layya ai yi kuma ribu ta kai ce lokaci abin da namu ko. to kuna kuna tare ni to ina na Eh ina ta kwasko to al'uduhiyya ko to na gani khamisan na biyar a hakamin ta ta'allaku bilmubashi wato hukuncin da suke da alaƙa da wanda zai layya kuna ji jama'a ga hukuncin da adda alaƙa ga duk wanda zai layya an yi bayanin layya Shin shi ko wanda zai layya wani hukunci shari'a ta tsora masa na ɗaya fala ya akhudhu min sha'rihi kada ya cire gashin kai ne wala asbarihi ko kumbatai shay'an wani abu hatta ya zuba al'uduhiyyati sai ya yanke su salayya to aka rama lahu. in ba kai za ka layyab ba ba ita za ta layyab ba kai za ka yi mata misali na sai rago ragon nan da ni da iyali na zan yi shan hukunci ya shi iyali ba na zai ce a ita iyali su zuwa shi zonta ɗiyan nan ma duk su zuwa shi zonta hmm. amma ni na adda hukuncin ga ni na abban tirakkun ba ni na abban hatsi don dabbar ni na adda ita su ku waɗanda musharaka suke amma in a ce misali za ku yi laye da sa ku biyar ku uku ku hudu to duk ku dukan nan kuma duka hukuncin nan ya shahe ku amma bai shahe iyalinku da za ku sawa cikin layin ba kuma muna tari? abinda ba ku gane bayan ta kuna neman ƙarin bayani akwai hujjoji sosai akan wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idza dakhala al-asharu idan goma sun shigo wa arada ahadukum an yudhiya dan ku yadi shilayya fala masa min sha'rihi kada ya shahi wani abu na gashin kansa wala basharihi ko fata tai an wani abu rawahu muslim Allah ya sa mu dadi amma maganar cewa ba awa dabba wanka ina hiki dabba ana mata wanka malu, dabba ta yi dauda ai mata wanka ana mata wanka sai wani ce wai an kai mata wanka wai gashin nan nata zai ragewa lada ta rage ina na shari'a ta ce ba a mata wanka babu da shari'a ta ce hmm. sadisar na shidda to inda suna da hujja mai tsari ba su kawo ba kogo in kana da hujja wadda adda majingina ba a kawo ba in kuma hujja ɗaya ta ta kakara ta wani ba ka san madogara ba ai ba hujja ba ce eh Allah ya sa mu dace na shidda da salaf halayen magabata fil ashar a cikin goma farkon zulhijja kana salaf magabata sun kasance yu'azzimuna hadhihi al-ayyam suna girmama waɗanga kwanaki aziman shadidan girmamawa babba kala sa'id ibn jubairin rahimahullah sa'id ibn jubairin yake cewa iza dakhalat asharu idan goma farko suka shigo istihada istihadan yace yana yin ƙoƙari-ƙoƙari, hatta ma ya kadu ya kaduru wato alai har sai ya kai yana abinda bai koyi tsamanin yana yashi ba na ibada saboda kokari da son ka himma ka dace da samun alkhairin da sannan wa kanu sun kasance yuksiru na zikira suna yawaita zikiri wa yashiduna fil ibada suna kokari cikin ibada wa yuhyuna al-laila suna raya da dare da ibada wa yatasaddaquna suna sadaka wa yuksiruna min at takabiri suna yawaita kabarbari wannan shine halin magabata in goma sun shigo in ba ka ji ba nuri ga mazan nan wa maza sun wuce gaba ina mazan suke to yan mazan na nan su halka da halin magabata nan kuma koyi koyi da su sabi'an na bakwai ta taqa'u ya ashira zulhijja wasu kurakurai da suke afkuwa a cikin goman farkon zulhijja min al yana daga cikin wayannan kurakuran al-ghaflatu an fadliha raukana daga falalan wayannan kwanaki ta takbir barin Kabar-bari, an gane ko hmm. sannan tadayi'u sala tozurta sallah sannan al bil aswaqi wal lahu shagaltuwa da hidindimomin kasuwa saye da sayarwa sama ga kulawa da zikiri da wasanni duka ba su haka da raf'ul aswati bil aghani daga saututtuka da waƙoƙi wani ma'asi da saba ma Allah fi ayyamin da'a su kwanakin da'a ya kamata duk masu sa'iri kiɗe-kiɗen ga in wayannan kwanaki suka shigo hizba su gaya musu a rage a rage ta a bari har kwanakin su wuce in ya zo kula da kare hana ba muna ganin cikin ramadana ana hana ba kuma mutane na hankanta da kansu to yan kwanakin nan sun shigo ana su a kula da wannan daga nan sai itiqadul haka ne itiqadul adaiya maksusa la asal laha mutum ya kurrata wasu addu'o'in da ba su da asali sai shi kama yin su da sunan cewa ga su. sannan saminan na takwas kaifa na haka ne hmm. kaifa nastasmiru ashar zulhijja yaya za mu mori mu ribantu da nan kwanaki ko mu samu dogewa da ibada cikin wayan nan kwanaki wani mazajin amali da kuma misalai aikace game da wannan almuhafazatu ala salawatul alham daga cikinsu akwai kulawa da salloli guda biya siyamu tis'i a au ma ta yassara mutum ya yi azumin kwanaki tara ko kuma abin da ya sawaka al'iktaru mina takabiri yawaita wato kabarbari sannan khatamul ƙur'ani, mutum ya yi ƙoƙari ya karanta alqur'ani tun daga bakar hannasi nasi au juz'u yawmi ko kuma ya kasa gida biyu yau shekaran rabi gobe shekaran rabi an gane ko duk da akwai maganganu game da wannan wasu malamai na ganin wato shi alqur'ani duk wanda ya karanta game da manzo Allah ya ce wanda ya sauke alqur'ani cikin abin da bai kai kwanaki uku ba cewa wato bai fahimce shi ba jama'a muna tare na'am to daga nan sai mi sadaka yawmiya walau qale ka dinga yin sadaka ta yi ne kullun ko bi zaman ta yar kadan qiyamul layli addu'a istighfari da'a ga uwaye sadar da zumunta an gane ko hifzul lisani min al-ghiba wan namima kiyaye harshenka daga giba da annamimanci annan nake cewa wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh lokaci ya riga ya na wa alaikum assalam eh ko wani nan uwa yana tambaya game da layya haɗaka wai na matsayinta layya haɗaka ta halatta mutum biyu su fesa family biyu da ni da kai haka da ni family ne kai family haki ko ba haka ba mu fesa kai rabi ka ba da dubu ɗari biyar in ba da dubu ɗari biyar ba miliyan ɗaya ba sai mu fesa na miliyan ɗaya a raba raba daidai ka ce da rabi gida tsince da rabi ya halatta ko kuma mu ka samu uku ko mu hudu ko mu biyar ko mu shidda kada dai a wuce bakwai haka nan layyar raƙumi shi ma ana yi adadin mutanen da bai wuce adadin mutum bakwai ba ana yi so da ka ya dangance da kuka tsara abu ce ba tonton ba ne yasa ba a yankewa sai an je i da an dawo ya dangance da kuka tsara filan kun ajiye mu biyar ne kuwa ya ka dubu ɗari biyu mu biyar dubu ɗari biyu mu biyar miliyan ɗaya ko ba haka ba mu biyar ka gani za a zo a yi kashi nawa kashi biyar kuwa ya ɗauki kashi ɗaya sai zuwa lalura gidan wannan ba ƙaramin alheri ba ko da in ana maganar naman ma ake so a tara hmm. duk naman sa wanda an ce kashi ɗaya ba su biyan na ya yi ƙarfin rago ya fi ƙarfin rago sai dai majiya abinda suke ruduwa da shi an yi magana cewa shin da yin laye da rago da yin laye da sawa ya falala wasu malamai suka ce yin laye da sa ya falala wasu suka ce yin laye da rago ya falala kowa da hujjar da ya dogara aka kowa da hujjar da ya dogara wallahu a'lam Allah ya dasa. ta ka yi Allah ‘yan uwa dai mu dai ƙara juriya da ƙoƙari da himma mm. Allah shi muna jagora. Kun gaba mu isuwa ba saboda na ga abin da ya rage bai da yawa kuma tayin da ya yi hawa suna ɗan leƙuwa ka a ta masallacin su wace. Kun gane ko? sai eh, ga. Wa alaikum assalam. Na. Na. ko ka kawo wanda yake da sai a kai maka ko ne ne